Luka Sura ta ashirin da biyu To idin abinci mara yisti, wadda ake ce da shi idin ƙetarewa ya gabato. Sai manyan firistoci da malaman altaura suka yi ta neman yadda za su kashe shi, amma kuwa suna tsoron jama'a. Sai shaidan ya shiga a cikin Yahuza, wadda ake kira Iskarioti. ɗaya daga cikin sha biyun nan. Sai ya tafi ya shawara da manyan firistoci da shugabannin dogaran haikali akan yadda zai bashe shi a gare su. Sai suka yi murna, so kuma yi alkawarin bashi kuɗi. shi ko ya yarda ya kuma nemi hanyar bashe shi a gare su a bayan idon jama'a sai ranar idin abincin marisi ta zo wato ranar da ake yanka ɗan ragon idin ƙetarewa sai ya aiki bitrus da haya ya ce masu ku je ku shirya mana jibin ƙetarewa mu ci suka ce masa a ina kake so mu shirya ya ce masu gashi da shigar ku gari za ku gamu da wani mutum ɗauke da tulun ruwa ku bi shi har zuwa cikin gidan da ya shiga ku ce wa mai gidan, Malam ya ce, Ina masaukin da zai ci jibin ƙetarewa da almajiransa, shi kuwa zai nuna maku wani babban sauran bene mai kaya a shirye, a nan za ku shirya mana. Sai suka tafi, suka kwatarar kamar yadda ya faɗa musu, suka shirya jibin ƙetarewa. Da lokaci ya yi, sai zauna cin abinci manzaninsa kuma suna tare da shi, ya ce masu, Ina so kwarai ko dama in ci jibin nan na ƙetarewa tare da ku kafin in sha wuya. gama ina gaya muku ba zan ƙara cinsa ba sai an cika shi a mulkin Allah. Sai ya karbi ƙoƙo bayan da ya godiya ga Allah ya ce, Ungo wannan, ku shasha ina gaya muku, daga yanzu ba zan ƙara shan ruwan inabi ba sai mulkin Allah ya bayyana. Sai ya ɗauki gurasa bayan da ya godiya ga Allah da gutsura ya basu ya ce, Wannan jikina ne da za a bayar domin ku, ku riƙa yin haka. domin tunawa da ni. Haka kuma bayan jibi ya ɗauki ƙoƙon ya ce, Ƙoƙon nan sabon alkawari ne da aka tabbatar da jinina da za a bayar domin ku. Amma ga shi, mai bashe ne ɗinnan yana ce a akushi ɗaya da ni. Lalle ɗan mutum zai ƙaura kamar yadda aka ƙaddara, duk da haka, kaitan mutumin nan da yake ba da shi. Sai suka fara tambayar juna ko wane ne a cikinsu zai yi haka, sai musu ta tsakaninsu. akan kowane ne babban su, sai ya ce masu. Sarakunan al'ummai sukan nuna musu iko, mahukuntansu kuma sukan nema a ce da su mataimakan jama'a. Amma ku kam ba haka ba, sai dai wanda yake babba a cikinku ya zama kamar ƙarami, shugaba kuwa ya zama kamar mai hidima. Wa ya fi girma, wanda ya zauna cin abinci ko kuwa mai hidimar, ashe ba wanda ya zauna cin abinci ba ne, shi kuwa ina a cikinku kamar mai hidima. Ku ne kuka tsaya a gare ni a wajen gwaje-gwajen da na sha, kamar yadda Ubana ya bani mulki, haka ni ma nake ba ku iko, ku ci ku sha tare da ni a mulkina, ku kuma zauna a kursiyai, kuna hukunta kabilan nan goma sha biyu na Isra'ila. Bitrus ya Bitrus, shaidan ya nemi izinin sheƙe ku kamar alkama, ya kuwa samu. Ni kuwa na yi maka addu'a. kada ban gaskiyarka ta kasa kai kuma bayan da ka jiyo sai ka ƙarfafa 'yan uwanka bitrus ya ce masa ya ubangiji a shirye nike in bi ka har cikin kurkuku ko kuma lahira yesu ya ce ina dai gaya maka bitrus a yau ma kafin carar zakara za ka yi musun sani na sau uku ya kuma ce masu sa'ad da na aike ku ba kuɗi a ɗamararku ba burgami ba takalma akwai abin da kuka rasa? Suka ce, Babu, ya ce masu. Amma a yanzu duk mai jakar kuɗi ya ɗauka, haka kuma mai burgami, wanda kuwa ba shi da takobi ya sayar da mayafinsa ya saya. Ina da ya gaya muku, lalle ne a cika wannan nasi a kaina cewa, an lasafta shi a cikin masu laifi, gama abin da aka faɗa a kaina tabbatarsa ta zo. Sai suka ce, Ya Ubangiji, ai ga takuba biyu, ya ce musu, Ya isa. Sai ya fita ya tafi dutsen zaitun kamar yadda ya saba yi, almajiransa kuwa suka bi shi, da ya iso wurin ya ce musu, Ku yi addu'a kada ku fada ga gwaji. Sai ɗan rabu da su misalin nisan jifa, ya ku ya addu'a ya ce, Ya Uba, in dai ka yarda, ka ɗauke mani ƙoƙon wahalar nan, duk da haka dai ba nufina ba. sai na kaza bi. sai wani mala'ika ya bayyana a gare shi daga sama yana ƙarfafa shi domin kuma yana shan wahala gaya sai ya ƙara himmar addu'a har jibinsa yana daga ƙasa kamar manyan sashin jini da ya tashi daga addu'a ya koma wurin almajiran ya tarar suna barci saboda baƙin ciki sai ya ce masu don me kuke barci ku tashi ku yi addu'a kada ku faɗa ga gwaji kafin ya rufe baki sai ga jama'a suka zo mutumin da ake kira yahuza ɗaya daga cikin sha biyun nan yake musu jagaba sai matso kusa da yesu don ya sumbace shi amma yesu ya ce masa yahuza ashe da sun ba za ka ba da ɗan mutum da na kusa da shi so ga abin da za a yi suka ce ya ubangiji mu yi sarar ta kuba ne sai ɗayansu ya kai wa bawan babban firist sara ya ɗauke masa kuninsa na dama yesu ya amsa ya ce ku kyale su haka sai taba kunnen bawan ya warkar da shi Yesu kuma ya ce waɗanda suka tasar masa, wato manyan firistoci da shugabannin dogaran haikali da shugabannin jama'a. Kun fito ne da takubba da kulake kamar masu kama ɗan fashi? Sa'ad da nake tare da ku kowace rana a cikin haikali, ba ku miƙa hannu garin ku kama ni ba, amma wannan lokacin ku ne da na ikon duhu. Sai suka kama shi, suka tafi da shi, suka kai shi a cikin gidan babban firist, Bitrus kuwa yana biye daga nesa-nesa. Da suka hura wuta a tsakiyar gidan suka zazzauna, Bitrus ma ya zauna a cikinsu, sai wata baranya ta ganshi a zaune a hasken wuta, ta zura masa ido ta ce, Ai mutumin nan ma tare da shi yake. Amma ya Musa ya ce, Ke ban ma san shi ba. Bayan ɗan lokaci kaɗan kuma, sai wani ganshi ya ce, Kai ma ai ɗayansu ne. Amma Bitrus ya ce, Ya mutum, ba haka ba ne. Bayan wani sa'a guda, sai wani ya nace ya ce, ba shakka mutumin nan ma tare da shi yake don ba galile ne amma bitrus ya ce haba ban ma san abin da kake faɗa ba a nan take kafin ya rufe baki sai zakara ya yi cara sai ubangiji ya juya ya dubi bitrus bitrus ko ya tuna da magana da ubangiji ya faɗa masa cewa a yau ma kafin carar zakara za ka yi musun sani na sau uku sai ya fita waje ya ta rusa kuka sai mutanen da suke rike da Yesu suka yi ta masa ba'a suna dukansa suka daure masa idanu suka tambaye shi suka ce ya nafci wa ya buge ka suka kuma yi ta masa baƙaƙen maganganu masu yawa suna zaginsa da gari ya waye sai majalisar shugabannin jama'a ta haɗu da manyan firistoci da kuma malaman a taura suka kai shi ɗakin majalisar su suka ce to in kai ne almasihu gaya mana amma ya ce masu ko na gaya muku ba za ku gazgata ba in kuma na yi muku tambaya ba za ku mai da jawabi ba, amma a nan gaba ɗan mutum zai zauna a dama na Allah mai iko. Duk suka ce, Ashe kai ɗin nan ɗan Allah ne? Sai ya ce masu, Yadda kuka faɗa ni ne. Sai suka ce, Wace shaida kuma za mu nema, ai mun ji da kanmu daga bakinsa.